a daren jiya ne dai aka samu tashin wasu babumai a anguwar sajeri da ke cikin garin maiduguri wanda aka ce ya hallaka mutane da dama da kuma raunata wasu wannan tashin bom din da ya auku ne kasa da makonni biyu bayan tashin wani bom da ya auku a anguwar ajilari wanda kuma makusantan anguwa ne wannan tashin bom din da ya faru ne da misalin karfe bakwai zuwa karfe takwas na dare a wasu wurare daban-daban wanda makusantan wannan anguwa suka shaida mun ta tarho cewa wasu yarkudan makin wake ne suke ta kutsawa cikin jama'a suna kuma ta da waɗannan mai ɗaya bayan ɗaya yayin da aka ce hukumomin tsaro sun samu nasarar gano wasu daga cikin su inda suka bindige su wanda daga bisani bom din ya dinga tashi daga jikin su gama dai abinda wasu mazauna cikin garin mai dubu suka shaida mun kamar haka a gajeri ne wajen talakan gajeri eh layin jirgi eh, inda aka samu bom na kwanaki na yawwa gaba kaɗan in ka tafi ka shiga canta akwai masallaci wajen katin wani bishiya wani tsohon rijiya a masallacin ya bude masallaci a a ba shi masallacin ba a bakin ka tambaya a masallacin a gaba akwai tsaya ko wajen a ina ne specific akwai ne katin bishiya wajen kirijiya da inda kamar mutane sa dan zama haka an samu a wurin ana sallah eh to akwai ɗaya kuma wajen mai shayi ɗaya kuma wajen taji ne wajen majalisa ne na gayo haka yawwa to ɗayan kuma an bi eh, bataru wannan eh, shugaban yan gora na bangaren nan nan eh, to har kofar gidansa a kofar gidansa aka same shi ba ah, yanzu same shi shi shugaban yan gora eh ya dan ya dan ji da ciwo da ta fa kamar bai mutu ba an ta daɗin shi yanzu ma akwai wanda aka aka harbe su su ɗan boko haram ne da bombin a cikin su yanzu haka ma in ka da zaka ji ta yana tashi yanzu kamar kamar kamar waya da eh ina jin tsara ah, kuma bulan wa eh yanzu yanzu ka harbe su ne

guda hudu wanda kamar eh, wanda aka yi hari da shi din guda hudu ne ɗazu hudu guda hudu eh, guda hudu kuma ya kashe ka ɗaya da ɗaya eh, ɗaya da ɗaya da ɗaya da amma guda ɗaya da ta aina ta kuma guda uku din shi ne ɗaya a wajen rijiya din ɗaya a wajen majalisar gari ta kai kuma na gaba na wajen gidan kofin gidan shugaban yan gora da wallahi to sai kuma zuwa da sojoji suke hukuncewa din sojoji suke hukuncewa eh shi ne da gidan da yanzu ya kai kamar gudu yanzu ma kai da ya tashi a baya baya suna wannan sojoji suke ko hukuncewa har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto da babu wani kididdiga da ya tabbatar da adadin mutanen da suka rasu ko kuma suka ji kasa sakamakon waɗannan hare-hare wanda ya auku a daren jiya lokacin da najeriya ke bukukuwan zagayowar shekarar hamsin da biyar da samun yancin kai daga turawa mulkin mallaka zai cewa babu wani biki ko kuma wani shagali da aka yi a faɗin jihar borno game da zagayowar wannan rana haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya